Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitocin da suka hada da mita 25 da 31 da 42 da kuma da 41 da kuma mita 60. Duk lokacin da ake so kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kan voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com ta hanyar sadarwar intanet. A jamhuriyar Nijar ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa a kan mita 200.5 a birnin Yamai. kai tsaye kuma ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da dalon da niyya da kuma nomad fm masu sauraron sashen hausa na muryar amurka assalamu alaikum tare da fatar kun wani lafiya jummai ali ce da nazir ahmed hausawa tare da sauran abokan aiki muka sake dawowa domin gabatar muku da wannan shirin muna son mu ji ra'ayinku shin a ganin ku ya kamata a mai da rashin lafiyar shugaban ƙasa zama abin da za a yi cece kucin siyasa a kai a shirinmu na ɗazu kun ji furucin gwamnan jihar ekiti a ayodele fayose yana yi wa shugaba buhari addu'ar allah ya bashi lafiya kuma ya yi kira ga sauran 'yan najeriya da su ma su yi wa shugaban addu'a To amma kafin mu buɗe layukan waya muna da rahoto akan ra'ayin wasu akan wasu 'yan matan Chibok ɗin da aka ceto da ke cewa a maida su gun mazajensu da kuma wata wadda ta ce ita ba za ta bi sauran 'yan matan da aka ceto ko kuma aka kubutar ba. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugaban Amurka Donald Trump ya kara ƙudurinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta FBI James Comey inda ya ba da hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyar Republicans da Democrats ba ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. a cikin sakonnin twitter da dama da ya aika a yau da safe trump ya ce za a sami wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta fbi wanda zai maitso da kimarta da aka sani sai dai kuma masu sukan lamirin koran shugaban na fbi daga ci sa sun ce korar tashi za ta saka ayar tambaya game da binciken da hukumar ta fbi ke gudanarwa akan katsalandan ɗan rasha a cikin zaben shugaban ƙasa na amurka da aka yi a watan nuwamban shekarar da ta gabata inda ake zargin akwai wata cuɗanya da ta gudana tsakanin kwamitin zaben trump da su mutanen na rasha Shugaban Amurka Donald Trump ya gana da ministan harkokin wajen Rasha Sergei Lavrov ya a yau Laraba a fadar White House. Trump da Lavrov sun ce sun tattauna ne akan buƙatar yin aiki tare domin kawo ƙarshen rikicin Siriya. A inda kuma Trump ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na warware rikicin ƙasar Ukraine Wannan da ita ce haɗuwar ido da ido ta farko da Trump ya yi da duk wani babban jami'in gwamnatin ƙasar Rasha tun bayan da ya ɗari kan karagar mulki a watan Janairun wannan shekara. Lavrov ya ce galibin tattaunawar tasu duk akan batun rikicin Siriya ne da yadda za a shawo kansa. A cikin watan jiya ne Lavrov da Tillerson suka yi taro a Moscow kan cece kucen da ke barke a tsakanin Amurka da Rasha sakamakon harin da Amurka ta kai kan wani filin jirgin saman Siriya bayan da jiragen Siriya suka yi amfani da makamai masu guba akan fararen hula da suka hada da ƙananan yara. Sabon zababben shugaban ƙasar Koriya ta Kudu Moon Jae ya faɗa a yau Laraba cewa a shirye yake ya ziyarci makwabciyarsu Koriya ta Arewa kuma ya nemi sasantawa da China da Amurka akan rikicin ajiye garkuwar makami mai linzami da Amurka ta yi a Koriya ta Kudu. A yau ne Moon yake wannan kalamin jim kaɗan bayan da ya ɗauki rantsuwar kama aiki a Seoul sakamakon nasarar da ya yi na lashe zaben da aka yi a jiya Talata. Hukumar zaɓen Koriya ta Kudu ta tabbatar da nasararsa da samun kashi 41 cikin 100 na ƙuri'u inda ya lallasa abokin takararsa mai ra'ayin riƙau Hun Junpyu wanda ya samu kashi 24 cikin 100 na kuri'un yayin da mai matsakaicin ra'ayi An Su ya sami kashi 21 cikin 100 na ƙuri'un. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na Mare Amurka a nan birnin Washington DC. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Anthony Guterres, ya yi Allah wadai da kisan da aka yi wa sojojin kiyaye zaman lafiya guda hudu a Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya. biyu bayan harin da aka kai wa ayarin motocinsu wanda ake zargin 'yan tsagerin anti balaka ne suka kai shi ofishin majalisar ɗinkin duniya na minuska shine ya ba da tabbacin mutuwar sojan wanzar da zaman lafiya guda ɗaya ɗan asalin ƙasar cambodia daga baya ofishin ya ƙara tabbatar da mutuwar ƙarin sojoji uku daga cikin hudun da suka salwanta daga baya aka same su sun mutu an dai kai harin ne a kusa da ƙauyen yogofongo mai nisan fiye da tazar kilomita 470 wadda ta raba shi da bangui babban birnin jamhuriyar afirka ta tsakiya jamhuriyar afirka ta tsakiya dai ta jima tana fama da tashe-tashen hankula tun bayan kungiyar 'yan tawayen musulmi na Seleka da suka hambar da shugaban kasar Francois bazize a watan Mayu na shekarar 2013. Amurka ta saka tukwicin dala Amurka miliyan goma ga duk wanda ya samo mata bayani a akan madugun dakarun kungiyar Al-Nusra wanda ke da alaka da alka'ida. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za ta ba da tukwicin ne ga duk wanda yake da bayanin da zai iya bayyana ko kuma nuna wurin da abu muhammad algolani yake wanda ma'aikatar ta ayyana a matsayin ɗan ta'adda na musamman na duniya a shekarar 2013 wannan shine ladar zunzurutun kuɗi na farko da ma'aikatar ta bayyana a cikin shirinta na tukwici don adalci golani ɗan asalin ƙasar siriya ne da ake kyautata zaton shekarunsa arba'in shine shugaban al-nusra front wanda ma'aikatar tsaron amurka ta bayyana a matsayin ƙungiyar 'yan tsageru ta ƙasashen ƙetare labaran duniya aka gama ji daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc kila ba za ku rasa jin cewa daga cikin 'yan matan chibok da aka ceto akwai wadda ko kuma waɗanda suke son a maida su gun mazajensu sa'annan kuma akwai wadda mata ce ita ba za ta bi waɗanda aka ceto ba ta gwammace ta zauna da 'yan boko haram A kan haka ga ra'ayin wasu da wakilin sashen hausa haruna daudabi ya jiyo mana ra'ayina ba a shi su gaban iyayen su yafi yanda mu yan Najeriya za mu sami kwanciyar hankali ko batun mazaje ne aure na gaban iyaye shine aure wanda za a aure da su a gaban iyayen su ko da auren kristoci ne shine aure ko ba ka wani to shi yasa shine ba ne a kawo su gaban iyayen su ma iyayen su ba su riƙe su ba gwamnati ya riƙe su a tarbiyyar da su a halayen yan Najeriya a bar su a cikin wahala din bai da amfani to game da wannan maganan da suke yi ba laifinsu ba ne hali ne suka ɗauka irin na boko haram ɗin so a yi hakuri da su dai a aje su gwamnati ta kula da su ta nuna musu cewa rayuwar da da suke ba rayuwa ne mai kyau ba ta koya musu irin ladabi da rayuwa irin namu na mutane na, kyakkyawan mutane a mai da su cikin mu din kar a bar su masu su koma ga iyayensu saboda akwai hanyar da mai yiwuwa za a iya sake daukansu su ko kuma tunda har wannan halin suka sa rai wata za ta iya komawa. To alhamdulillah babban magana da yau cewa kamata 'yan matan cibob da aka same su san samu a kawo su gaban iyayensu a aurantar da su saboda auren iyaye shine aure da mafi inganci in kuma suna cikin wani yanayi ne ba sa cikin hankalinsu a dan ba su kulawa da dan sauraro yadda za su samu a dawo da hankalinsu sa'an nan a ji bayanin su in aka ji bayanin su sa'an nan a san cewa eh ga matsayin da ya kamata a ajiye su ga yanayin da eh ra'ayina babban abu dai addu'a shine babban abu a gaba amma yarinya ta ce za ta koma wajen mijinta to ita ta fahimci abin da ta fahimta a wajen akwai ma ɗaya daga cikin gwamnati ta ce ita ba za ta ma zo nan eh, ba ta biyo waɗannan sauran 82 da aka kawo su ba eh ha shi a rayuwa akwai haka ya eh. ana iya mace tana iya barin iyayenta ta bi wani miji ba a san shi ba da kuma barin tana ta ta zo na da shi shekara uku ai akwai abubuwan da da zai iya cusa mata ka rayi da yawa wanda za ta iya gamsuwa da shi shi a rayuwa akai wannan wanda ta ta kuma ta gamsu da jin daɗin zama da wancan ai walilal hamdu to ya za haka rayuwa yake kasancewa. lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma An jima kaɗan za mu buɗe layukan waya domin jin ra'ayinku akan ko ya kamata a mai da rashin lafiyar shugaban ƙasa ko wani shugaba abin cacar bakin siyasa. Bibiya na sarrafa Allah ce da ni ko baitin yabon ba aiki ne ya ilahi dubi karka shafa roko na ziljada da hasbi ba nisansa ta ta ce du yana shakalbi mai ruko da mai haske musu dafa habibi shi kaɗai ya san fili shamaki a gaibi ya wuce karantawa ko aja da jirgi lafiya uban girma kai nake wa bege tattaro dukan girma dudada wa ƙarshe arzikin banu adam mai sufa a washe shugaban na farkon nan zamanin ƙasashe dole ne ya burge kaya wuce wa kushe firgitar gumaka ne korama a fashe shi ya sauka rayayye duniya a gushe wuri in bar arzikin halittu kau dabara mai karfi janjamin fatattu ka taho da mai kuya bayyanar fatattu dan amina sha aike ka wuce rubutu sha zaman ka kai dai sai da kai na yantu kai na bawa komai na gashi na mutuntu shugaba komai ne wa ya kai ma aiki Ku cikin halittu kabuwa ya aiki jaki bakan gidansa daukai ne bai gamo da tsaki shi ya baiwa yusuf kyau shi ya san wa mulki tattalin makaki ne shi ya ce wa nauki rarraba ka bai kowa na ka nema aiki kowa na bishi ya kare kai ko ba iyaka an tsaye da salsalar kowa ta ka ba iyaka an tsaye da ambaton kowa na ka ba iyaka waye ake wa bege ne kwatankwacin irinka dukan faɗin da ba kai ma to kira shi hauka yaudara ta tare kun wanda bai faɗin ka kai ne ilahu yi raki yaran da za ka Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun sami kira daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam barka da aiki. Barka ka dai. mai magana Alhaji Hassan Marafa baka shan ruwa sai zamzam daga tudun hada zaria jihar Kaduna Najeriya. To muna jan ka. To ni gaskiya a nawa ra'ayi bai kamata ba. kuma a nan zan yi amfani da dama in addu'a Allah ya bashi lafiya Allah kuma ya dawo da shi lafiya ya ci gaba da ayyukan alkhairi ga al'ummar katan nan amma kuma idan an ga ya dace a yi amfani da tsarin mulki ne ya fahimci komai tsarin mulki na ƙasa ya fahimci duk abin da ya kamata saboda kan aka fi doka sai a zauna lafiya Allah ya dawo da shi lafiya mai magana alhaji hakan maraba ba ka shan ruwa sai zo daga tudun wada zaria jihar kaduna nigeria a tashi lafiya to mun gode sai mu bi ka da aminto daga kaduna bari mu jihar naija salamu alaikum muna jin ka wa alaikum salam eh, eh magana yakubu mai tsarki ne daga nigeria masu gwamnati to mi an ra'ayinka ra'ayina shi ne duk wannan da suke cewa kada je an yi bayan rashin la duk wannan mutane ba su da hankali ne ba da lahiya komi ba in ba in ba lahiya ya za To kana nan koko? Eh muna jin ka, kana ka yi shiru kuma. nan da suka cewa da cewa wai kada je duban an kada je a cikin rashin lafiya ba su da hankali. to da alama dai akwai matsala da wannan layi masu sauraro ana tare ne da sashen hausa to mun samu kira daga bauchi a ah, malam dan allah ka kashe rediyonka eh, eh. to ka kashe rediyon don allah ka kashe rediyon eh, eh na kashe rediyo to dawa muke magana Eh, assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Suna na Ayuba Garba Imam daga katin madaki a jihar Bauchi. a kan rashin lafiyan shugaba bai kamata a ringa kace na ce a kai ba saboda shi rashin lafiya ai zai iya shafan kowa ma ba shugaba ba addu'a ne ya kamata a rika yi mu duk wani wanda baya da lafiya ba ma shugaba ba hatta talakawa su ma kansu in ba su da lafiya a rika musu addu'a shi kuma shugaba da ne da yasa ake son masa addu'a saboda shi yana jagorancin al'umma ne saboda eh, tsaron ƙasa da dukiyarsu yana hannunsa to yana da kyau a masa addu'a Allah kuma ya bashi lafiya Allah ya dawo da shi lafiya mai magana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi na gode to mu ma mun gode har yanzu dai muna Baucin Yakubu salamu alaikum wa alaikum salam to muna jin ka to malam Inuwa Tela ne daga Liman Katabu to malam Inuwa muna jin ka yawa game da rashin lafiya gaban kasa bai kamata a tsaya ana ce ce ce ba illa abin da ya kamata a yi masa sai dai addu'a. To Malam Inuwa, mun gode da wannan ra'ayi daga Bauchi bari mu jihar Jigawa. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Usman Dauda ne daga Jigawa State Meleri. To Malam Usman muna janka. ka. yawwa to a gaskiya wannan al'amari wannan kamar yadda wannan malami ya faɗa wannan shine daidai addu'a ya kamata a yi wa wannan talibi wannan addu'a kawai shi ya kamata a yi amma ba a rikar sai ku ce a ce kaza a ce kaza wannan shine ra'ayi To Malam Usman mun gode da wa'annan wannan ra'ayi naka za mu sake koma Kaduna. Salamu alaikum. wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu hajjajin mai ali barka da aiki barka da dare barka ka dai sunana alhaji musan garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo kaduna najeriya to idan muka ɗauka mu mun tabbatar da cewa duk wanda yake yaɗa jita-jita da waɗannan abubuwa da yake ɗauka dangane da rashin lafiyar shugaba mai especially ma shugaban ƙasa muhammadu buhari wannan wani bakin ciki ne kuma da wani tunani na wani daban idan ma kana tunanin cewa mutuwa ne ai za a iya haifo mutum yau ya mutu za a iya ganin ga mai lafiya lau ya kwanta lafiyar shi lau ya tashi ya kwanta ya mutu don haka mara lafiya yakan iya dadewa ya shekara ɗari ma yana kwance mai da lafiya Don haka mu fatan da muke yi Allah ya kara shugaban kasa Muhammadu Buhari lafiya amma ina kira ga mutane especially yan arewa wannan maganganu da kuke yaɗawa na magana kuna mai da rashin lafiyar Muhammadu Buhari siyasa to kun tsoron Allah ku daina mutuwa ta Allah ce rayuwa ta Allah ce kukan kurciya dai jawabi ne Alhaji Musa Garo ki tashi lafiya domin gode Alhaji Musa daga Kaduna bari mu jihar Adamawa salamu alaikum wa alaikum salam ni ne Ahmad Tijjani daga Mubi to malam Ahmadu me an ra'ayinka to ni ra'ayina yan siya shi rashin lafiya an san na Allah amma a ɗauki darasi su a kafin da shafi yar aduwa tunda da yadda ya kasance amma Osiban da kawai ci gaba da mulki shi fatan ya yi ta masa aduwa ya samu sauki ni na ga abu shi ne mafitan mu kawai a kasan. Mun gode da wannan ra'ayi naka za mu sake komawa Kaduna. Salamu alaikum. wa alaikum salam ajajin mai ali barkan ki da warhaka na akarami da shi aukar goma ke kaduna shugaban kungiyar martalaka na kasar rashin jihar kaduna to muna jin ka to alhamdulillah to kamar da yanda yan wasu ka faɗa tsakanin da Allah ni kai na wani abu da yana ban mamaki domin a matsayin na mutum ko musulmi ko kirista bai kamata ba dai mutum ya tace kuce kan rashin lafiya musamman shi baba Buhari domin ba abin farin ciki bane ko ba abin murna bane Najeriya ko musamman mu arewa mun sha ganin abubuwa da suke tafiya tun daga shi sa Ahmadu Bello Sardauna zuwa su mutala da su a bace su yar addu'a duk mun gani abubuwa ke tafiya don haka mu dai muna nan dai mu sauran al'umma dai masu tunanin nesa ganin cewa ubangiji Allah ba Buhari lafiya ba ma fatan ganin cewa abin da samu yar Adwa same shi ko a bace ubangiji Allah ya lafiya Allah da shi lafiya Allah kare mai lafiya kuma masu murna ko ganin cewa ba Buhari sai mu lafiya ubangiji Allah ka kiwa na cikin su cewa ba haka bane abin bai da amfani ko bai da tsari haka To mun gode da wannan ra'ayi. Daga Kaduna bari mu jihar Nasarawa. Salamu alaikum. Aminu alaikum salam. Hajji Jummai barkan ki da yamma. Barka ka dai. Kuna lafiya aiki. Lafiya kalau. To muna fata abban iman ne daga masallacin Idi da ke jihar Nasarawa cikin magaji dan muna roƙon Allah Allah ya bawa shugaban mu lafiya Allah ya dare shi lafiya kuma mutane su sani fa mutuwa da rashi duka na Allah ne saboda haka in ta yi fatan mutum ya mutu ma son ta kaiwa saboda haka mu kyautata ko ga yan uwan mu Allah ya da da shi lafiya Allah ya ba shi lafiya na gode abban iman daga masallacin idi to malam abu mu ma mun gode da wannan ra'ayi to daga nasarar bari jihar yobe salamu alaikum wa alaikum salam a jummai barka da aiki barka ka dai Sunana ya lau, ina kira daga nan garin gasa ma garin hukumar jan fusko daga jihar Yobe. To Malam ya lawan muna jan ka. Yau, Hajiya Jummai, wannan maganganu da mutane suke a kan jinyar Baba Buhari kada su manta jinya ma wata bauta ce ta Allah da mai imani. Don haka addu'ar mu shine Ubangiji Allah ya ba Baba Buhari lafiya ya dawo mana da shi lafiya a ƙasar mu. To, um, amin. Allah ya ƙara masa lafiya da shi lafiya a ƙasar mu cikin yadda Allah. To, amin sun ma'ama mun gode da wannan ra'ayi za mu sake koma Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kuna tare da Adamu Jeje daga kamfanin fate da ke garin Jaji Kaduna, Najeriya. Kuma ni abin da zan ce ne musamman mu 'yan arewa gaskiya ba shakka yana da kyau mu ta isin gifari mu ta tuba ga Allah wannan jarabta da Allah ke mana wajen shugabannin mu kaga da dama suna samun rashin lafiya wasu ma har su rasa rayukansu akan gadon mulki to ba shakka yana da kyau mai wayan baya mu tuba ga Allah sannan shi kuma Alhaji Muhammadu Buhari da ke cikin jinyar nan roƙon Allah muke Allah ya bashi lafiya kuma mutane sani fa an yi shugabanni wanda ake ganin ba su da lafiya ba su da lafiya za su iya rasuwa akan gadon mulki sai masu lafiya suka rasu suka bar har yanzu muna nan da iri irin suna na a Najeriya da ma duniya gaba daya yana da kyau mutane don girman Allah a daina magana ta siyasa ko a je wani abu nan ba ma siyasa ba gaba ɗaya da jam'iyyar Muhammadu Buhari yake ciki da kowanne ne za ka ga ana yaɗa maganganu na rashin lafiya na mai gida Muhammadu Buhari Allah muke roƙo don ƙarfin mulkin ka Allah ka ba shi lafiya to amin sun mu amin har yanzu muna Kaduna salamu alaikum To, Hajiya barka da la'asari a alaikum salam. To, sunana Murtala ina kiran ku da garin Rigasa a Kaduna tarihin Najeriya. To, muna jin ka. Gaskiya kika faɗa ni gaskiya ban abin da shi fahimci ya ce dama ai yayi wani magana ma kafin zaɓe cewa mu ya kamata ƙungiyar Arewa masu ne shi kuma yanzu ya zo yana so ya wanke kan shi ne duk suna mai da maganar Malam Muhammadu Buhari siyasa. ya ce dama yadda yar ado ya faru a asaro haka shi ma to ya kamata maganan gaskiya mu iya baki mu muyan arewa mu ta addu'a kuma kungiyar arewa gaskiya muna gaya musu su su saboda wani siyasa suke so shi mana kuma mu ma mun iya siyasa da fatan za ku tashi lafiya. To mun gode da kuma wannan ra'ayi muka kawo ƙarshen jin ra'ayoyinku a yau sai gobe idan Allah ya kai mu. To yanzu kuma ga rahotonmu na gaba. Wasanni a takaice. ranar laraba tara ga watan mayu shekarar 2001 rana ce da duk wani dan gane ba zai manta da ita ba kuma rana ce da galibi 'yan gane suka kira ta bakan laraba a wannan ranar wasan kwallon kafa na premier league din ghana tsakanin kumasi asante kwatakwa da accra house of folk ya yi sanadiyan wani bala'i da ya hallaka rayukan 'yan kallo sama da 120 a filin wasa a accra Sports Stadium. Bayan shekaru goma sha shida masu sharhi na ganin gwamnatocin kasar ba su taimakawa iyalan waɗanda wannan hadarin ya rutsa da su. Wasu 'yan Ghana sun yi kira ga gwamnati da ta mai da wannan rana ta zama ranar alhini ga kasar a hukumance masu wannan kiran suna cikin waɗanda suka yi macin wannan rana da aka shirya a jiya don nuna alhinin zagayowar wannan ranar da aka yi a birnin kumasi tsohon dan wasan bayan ciwo verona kuma kaftin ghana star john mensa ya ɗora muryarsa akan masu allah wadai da nuna bambancin launin fata da kyama wanda ya ce yana yin mummunan tasiri a wasan ƙwallon ƙafa a ƙasar italiya tsohon kaftin na ghana stars ya yi allah wadai da abubuwa da ke faruwa a italiya biyo bayan cin zarafi da aka yi wa ɗan uwansa sulemun tari sulemun tari mai wa faskara wasa na tsakiya ya sha katukan jan kunni guda biyu tare da hana masa wasa a matsayin jan kunni ga kalubalantar da ya nuna a kan filin wasa a lokacin da 'yan kallo suke masa ihu na nuna masa bambancin launin fata da kyama. tsohon shugaban hukumar kwallon kafar ghana ta gfa alhaji muhammad Dini jawula ya kyautar zaton ghana za ta amfana da mukami da aka baiwa shugaban hukumar na yanzu kwasiyanta ce ya samu a hukumar caf na mukaddashin shugaban hukumar caf din na farko a zaman farko da kwamitin zantarwa na hukumar caf ya yi a ƙarƙashin sabon shugabanta ahmad a ƙasar bahrain shekaran jiya litinin kwamitin ya tabbatar da ya taci mutum na biyu wurin shugabancin hukumar caf bayan shugaban nata ahmad kazalika kwamitin na caf ya kuma tabbatar da shugaban hukumar ƙwallon kafa na congo constant omari a matsayin mukaddashin shugaban hukumar caf na biyu ga sharhin muryar amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka shugaba donald trump zai ci gaba da kula da amurka a matsayinta na kasar da tafi kowace kasa karfin makamashi a duniya da kuma samar da man fetur da tsaro ga jama'a amurka dangane da haka ne kwana-kwanan nan ya rataba hannu akan dokar da ke karfafa bincike akan makamashi da sarrafa shi a sassan kasar daban-daban ciki har da yankunan nan na fadamu da da ba sa karkashin kowace jiha a amurka yayin da a lokaci guda kuma za a tabbatar da cewa kowanne cikin irin waɗannan ayyuka ba shi da hatsari ga jama'a da kuma muhalli yayin da yake rataba hannu akan dokar da aka raɗa wa suna dokar sarrafa kafofin makamashi a ranar 28 ga watan Afrilu, shugaba Donald Trump ya ce Allah ya azarta Amurka da ma'adanai iri daban-daban ciki har da man fetur da kuma man gas. But the federal government has kept 94% of these offshore areas closed for exploration and Ya ce amma gwamnatin tarayya ta rufe kashi 94 cikin 100 na wuraren da ma'adanan suke, abinda ke hana gudanar da bincike da kuma sarrafa su. wannan ya hana wa amurkawa dubun dubatar guraben ayyuka ya kuma toshe mana hanyar samun miliyoyin dalolin kuɗi dokar wadda shugaban ƙasa ya rattabawa hannu ta umarci ma'aikatar cikin gida ta duba tsare-tsare da aka yi na shekaru biyar a kan binciken albarkatun man fetur wanda ba na cikin teku ba da iskar gas da duba dokoki da kuma ba da umarnin ɗaukar matakan fara sarrafa ma'adanan dokar ta kuma umarci ministan harkokin ciki ya gujewa kafa duk wani sabon shinge a teku ko kuma faɗaɗa waɗanda ake da su da kuma bincike akan waɗanda aka kafa a ƙarƙashin dokar kafa shingaye ta teku shekaru goma da suka gabata. Da yake wa manema labarai jawabi, ministan harkokin gida na Amurka Ryan Zink ya ce dokar shugaban ta sa ƙasar Amurka akan turbar zama mai dogaro da kai kan harkokin makamashi. Ya ƙara da cewa irin wannan dogaro da kai na da dalilai daban-daban. A cewarsa, wannan lokaci ne na ƙarin samar da guraben ayyukan yi a Amurka inda samar da makamashi ya zamo cikin rahusa abin dogaro wanda yake ɗaya daga cikin ababen bukata domin gogayya tsakanin masana'antu musamman mata la'akari da yadda muhalli ko yanayi yake zai fi dacewa ana samar da wannan makamashin a nan amurka ƙarƙashin dokar da ta dace maimakon samar da shi a ƙasashen ƙetare ba bisa ƙa'ida ba ba shakka amurka ce kan gaba a harkokin kula da kuma kare muhalli idan aka kwatanta da sauran ƙasashen duniya kuma za mu ci gaba da haka a cikin bayanansa na ƙarshe. Sakatare Zink ya bayyana dogaro da kai wajen samar da makamashi a matsayin harkar tsaron ƙasa, ya kuma bayyana cewa ya fi dacewa a samar da makamashi a nan gida a maimakon dogaro a kan wasu ƙasashe, ya kuma bayyana cewa hakan zai ba mu damar samawa abokan hulɗarmu makamashi. shugaba donald trump ya yi wa dokar tasa lakabin wani yunkurin warware matsalar makamashi ko matakin kafa tarihin ci gaba da inganta harkokin tsaro da samar da makoma mai kyau ga dukkan amurkawa wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau shine kuma ya kawo mu ga takaitattun labarai Shugaban Amurka Donald Trump ya kara ƙudurinsa na korar shugaban hukumar binciken manyan laifuffuka ta FBI, James Comey, inda ya ba da hujjar cewa yanzu tsakanin 'yan jam'iyyar Republicans da Democrats ba ɗaya da ke da amincin cewa Comey na iya gudanar da wannan aikin nashi. A cikin sakonnin Twitter da dama da ya aika yau da safe, Trump ya ce za a samu wani sabon mutum da zai iya jagorancin wannan hukumar ta FBI, wanda zai maido da kimata da aka santa da ita a da. shugaban amurka donald trump ya gana da ministan harkokin wajen rasha sergey lavrov a yau laraba a fadar white house Trump da Lavrov sun ce sun tattauna ne akan bukatar yin aiki tare domin kawo ƙarshen rikicin syria a inda kuma Trump ya jaddada ƙudurin gwamnatinsa na warware rikicin ƙasar Ukraine. Wannan dai ita ce haɗuwar ido da ido ta farko da Trump ya yi da duk wani babban jami'i na gwamnatin ƙasar Rasha tun bayan da ya ɗare kan karagar mulki a watan Janairu a wannan shekara. Ma sauraro sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa madadin sauran abokan aiki, Jummai Ali ce ke fatar mu kwana lafiya. Allah shi ba mu sa Amin.